بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي نستن دهدو أجين كراتم فيه مسلم يو أشرين دبير قوة شائع إذا تدبو دريه دا أربعين daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2019 a shi ma ha'in za a kai bambancin darasi uku فكانوا الفيل نعم باب القراءة في الظهر والعصر بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر نعم إمام مسلم رحمة الله عليه يتي باب القراءة في الظهر والعصر ko kuma dai alal asahi mu ce masu sharhi suka ce babin qira'a a sallar azhar da sallar la'asar قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم العنزي العنزي نعم قال حدثنا ابن ابي عدي اي زكريا ابن ابي عدي عن الحجاج دقى الحجاج يعني الصواب يعني نفن ابن الصواب an yahaya daga yahaya shine ibnu abi kathir an abdullahi ibn abi qatada daga abdullahi ibn abi qatada wa abi salama da abu salama ibnu abdurrahman ibn auf an abi qatada daga abu qatada al ibn rabi'i yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi mana sallah ويقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين سي كرن تامنا أتكين صلى الظهر بصلى العصر أركو إيبيو نفرقو دفاتحة الكتاب دوكما وسورتين دسوروري قدابيو ويسمعنا الآية أحيانا يجي يدمو آية قدات آية أحيانا ونلوكتي نعم wa kana yutawwil ar al-ula min adh ya kasance yana tsawaita raka'a farko ta azhar wa yuqassiru ath-thaniya ya taqaita raka'a ta biyu wa kadhalika fi as-subh haka nan ma a cikin sallar asba dala mi komin sahih muslim na nan wajen wannan nuskar wani abu da ya kamata a ce gaskiya muna ɗan yi wanda yake da na so mu rinka yi shine ishara don irin wannan nuskar da aka karanta akwai fawa'id da dama da mutum zai iya ajiye ta da daga baya za ta zamanto masa a reference cewa in hadisi mutafakun alaihi ne mutum a yi ishara gare shi mm, na so a cewa na dukkan hadisin to da yake wannan nuskar ina ga ɗaya daga cikin abin da sukan yi ko wannan nuskar ba ta yi ne akwai nuska da suke ishara ga ba ta nuna ba wannan nusar ma ba ta nunawa mm, a sauran sunan ne gaskiya ne amma bukari da muslim ba yayi na'am ala wa hadathana abubakar ibn abi shayba na'am ala hadathana yazid ibn harun na'am ala akhbarana hammam yace akhbarana hammam ibn yahya al-audi da aban ibn yazid al-attar daga yahya ibn abi kathir daga abdullah ibn abi qatada daga babansa abu qatada kana yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min az ya kasance yana karanta a cikin rako'o'i biyu na farko na a zahar da sallar la'asar da fatiha da kuma sura kuma yana jiyar da mu aya wani lokaci kuma yana karanta a cikin raka'o'in guda biyu na ƙarshe da fatihatul kitab babu sura to kun ga wannan ita ta bayyana waccan riwayar na cewa bi fatihatul kitab wa sura da sura biyu ma'ana sura a wannan raka'a sura a wannan raka'a ba yana nufin da surori biyu a raka'ar ba to kuma ta yaya suka sani yana yin wannan shine wa yusmi'un al-ayata ahyana yana jiyar da mu aya wani lokaci wannan ya nuna kan cewa haka tsarin karatun su yake sallallahu alaihi wasallam na'am qala haddathana yahya ibn yahya na'am wa abubakar ibn abi shayba na'am jami'an an Hushayn dukkaninsu daga Hushayn ibn Bashir al-Wasiti qala Yahya Yahya yace akhbarana Hushayn Hushaym ya bani mun karanta hadisi a gaban Hushaym an Mansur daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Walid ibn Muslim an Abi Siddiq daga abu Siddiq an-Naji an Abi Sa'id ya suna Abu Siddiq an-Naji Abu Siddiq an-Naji kun tuna shi أبو الصديق الناجي بتشديد الدال وهو بكر ابن عمرو الناجي بالنون والجيم بكر ابن عمرو آه، أبو الصديق الناجي 755 بكر ابن عمرو وقيل ابن قيس أبو, أبو الصديق الناجي بالنون والجيم بصري ثقة من الثالثة مات سنة 800 bakar ibn amr abu siddiq annaji mashhur da riwaya daga abu sa'id na'am عن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان قال يتي كنا نهزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر من kasance منا ينكر دادو واتو منا قدر tsawon tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah a zahar da sallar la'asar فحضرنا قيامه بالركعتين الأوليين من الظهر قبل قراءة ألف لام تنزيل سيمك قدر kaddara wato gwargwada sai muka a cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar azahar gwargwadon karanta alif lamim tanzilus sajida as-sajda as suratu as-sajda shafi uku kenan a mushaful a mushaful huffaz eh yayi rubi'i rubi'i da dan kadan tunda yawanci rubi'i a mushaful huffaz shafi biyu da da kwata ko eh, a shafi biyu da kwata ne eh, eh shafi biyu da rabi eh shafi biyu da rabi <laughs> kuma muka muka muka kaddara tsayuwarsa a cikin rakoi biyu na karshe min az-zuhr kenan a fil ukhrayni ana karshe qadra nisfi min dalik gurgudan rabun wannan wa hadarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min al-asr muka kuma wato muka kwata muka kaddara tsawon tsayuwarsa a rakawo'i biyu na farko min al'asri na sallar la'asar wato a gwargwadon tsayuwarsa a raka'o'in ƙarshe guda biyu na sallar azhar a kuma na biyun ƙarshe na la'asar a rabin wannan ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام تنزيل أبو بكر أتكين ابن أبي شيبة كنا أتكين رواية بأنبتي واتو ألف لام تنزيل با وقال sai ya ce shi a ruwayarsa ƙadra talatina aya gwargwadon aya talatin kamar ya ƙadra talatin da uku ce ko? a ruwayar tuwar a hafsu fa Mm, talatin ce a hafs dai a hafs dai talatin ce a warshi ma talatin ce mm, ok wanda musaf din baya nuna kadirin a kira'at ne banda adadul ayi na'am قال حدثنا شيبان بن فروخ نعم النحوي قال أبو عوانة أبو عوانة وضاح ابن عبد الله اليشكري عن منصور دقى منصور ابن, ابن المعتمر عن الوليد أبي بشر دقى الوليد أبو بشر عن أبي الصديق الناجي أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد دقى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين fi kulli raka'atin qadra 30 aya ya kasance yana karantawa a cikin sallar azhar a raka'o'i guda biyu na farko a kowace raka'a gwargwadon aya 30 wa fil ukhrayayn 15 aya a kuma raka'o'i eh, a kuma biyu na karshe gwargwadon aya 15 aw qala nisfa dhalik ko kuma yace rabin wannan wa fil asr fi rak'atayn al-ulayayn a kuma sallar la'asar a raka a guda biyu na farko fi kulli rak'atin adra qira'ati 15 aya a cikin kowace raka a gwargwadon aya goma sha biyar a kuma na biyun ƙarshe gwargwadon rabin wannan to kun ga wannan a zahirinsa ya nuna kan cewa ba fatiha kawai yake karantawa ba a raka'o'i biyun ƙarshe hadisin abu da kuma ya yi nafsi nafsi ne akan cewar fatiha kawai ke karantawa saboda haka sai inda mutum zai a sunna ne ko da zai yi wannan din sai dai a hayanan wa a hayanan na'am na'am bayyana ayata a hayanan wannan galiman kenan Galiman kenan don mutane su a don ya zama yin haka zai zama to sunna ne amma ga wanda yake karatu shi shi kadai ya rinka bayyana aya shi shi kadai na ji malamin mu Sheikh Muhammad al mukhtar yana tsananin inkari akan wannan da cewa bid'a ne <laughs> ya ce domin shari'a tana da maksudi a cikin asirta karatu da asirta tasbihi akwai manufa a ciki sauraka idan mutum ya bayyana inda aka ce ya asirta ya sirranta ya bayyana ya saba maksudin shari'a sau na ka yayi bida a inda ba a ce a yi ba shi ya zo ya yi wanda kuma wanda ya a kasashen larabawa suna da yawan yin wannan mm. idan abin nan ana yin ruku'u subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah zaka ji suna fada eh zaka ji suna ta fada ko kuma in an tashi za a yi karatu alhamdulillah yana mamu fa mm, ana a cikin sallar da take sirriya mm, to yana na ji wani clip nasa na shi shek malamin mu shek muhammad muhammad al-muktar yana tsananin inkari akan wannan da cewa bida'a ne amma na liman ya tun daga hadisin abu da wannan asali ne akan wannan kuma shi ma ahyanan ahyanan wani lokaci lokaci lokaci ra'ayin cewa ba zai yi karanta kawai ko ibin karshe na azhar da la'asar fatiha kawai zai karanta hmm. idan yayi idan ya wani lokaci kawai manta yayi sura zai yana kokarin zai dauki wannan eh, nan ne inda nan ne inda aka saba ma malikiya aiki da wannan hadin mutum ya ɗauki zahirin hadisan Abu Sa'id al-Khudri kaga ya nuna kan cewa karanta sura wani lokaci ita ma a wato sunna ce saboda idan mutum ya karanta sura a rakawo'i biyun ƙarshe. ba zai sujada ba'di ba a bisa wannan ma'ana idan ya karanta sura a rakawai biyun karshe ba zai sujada ba'di ba musamman saboda zahirin abin da duk da yake ba tasrihi ne ba nasi ne mafumi ne hmm? na'am na'am حدثنا يحيى قال أخبرنا حسين نعم عن عبد الملك بن عمير نعم عن جابر بن سمرة دقى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب شوى متانا كوفة سنكي قارر سنكي كوكا سعد ابن سعد يزوى قا عمر بن الخطاب سعد ابن أبي وقاص كنا سعد ابن أبي وقاص الزهري دقى تكن العشر المبشرين بالجنة نعم fazakaru min salatihi har suka ambaci sallar sa wai wato bai iya salla ba fa arsala ilayhi umar fa qadima alayhi sai umar ya tura masa ya zo sai ya zo masa ka duba gani nisan kofa daga madina amma saboda an kai kara saboda hazm na sayyidina umar ya dauki mataki bai kyala maganar ba duk da bai yadda da su ba da suka faɗa amma saboda sha'anin mulki baya bukatar sassoci baya bukatar a ka dauki abu haka ka rike shi da wasa komai ka ɗauke shi da azama ka duba yadda annabi musa yake ulul azmi babu wasa to haka sai na umar kaga bai yi wasa ba a cikin wannan فذكر له ما عاقوه به من امر الصلاه sai ya ambata masa abinda suka aibata masa na al'amarin sallah فقال sai sa'ad yace inni la usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni wallahi ina yi musu sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salata salata rasulillahi wannan wannan menene shi sala usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maqulul mutlaq wani irin nau'i a mubayyin linnau ba na taukidi bane al mubayyin linnau ba na taukidi bane abin da yasa kenan ne muku tambayar don ku tun kun san nau'i uku ne ko da na taukidi da mai nuna nau'i da mai nuna adadi to wannan almubayyinu lin nau na'am ma akharimu anha bana wato bana rage wani abu daga gare ta inni la arkudu bihim fil ulayaini ni ina takaita musu fil ulayaini hmm? inni la arkudu bihim eh Eh, ni ina tsawaita musu fil ulayaini a cikin na farko ina takaitawa alhab ina takaitawa in yi ta cikin gaggawa a na biyun karshe sai umar ya ce zannu bika aba isha wannan shine zato da zaton da ake yi maka ya aba ishaq ya ambace shi da alkunyarsa saboda talatufi da girmamawa a gare shi na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم عن جرير أدق آه، جرير عن عبد الملك بن عمير دقى عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد دولنا إسناد نعم. نعم نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي العنبري الكوفي قال حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج عن أبي عون دقى أبو عون قال يتي سمعت جابر بن سمرة ناجي جابر بن سمرة قال يتي قال عمر لسعد عمر يتي مسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة حقيقة سنكا وكوكا دكي أتكن كومي حتى أتكن سلامة قال سيتي أما أنا amma ni fa'amuddu fil ulayaini fa'amuddu na ja a cikin raka'o'in biyun farko wa ahzifu fil ukhrayaini ina yankewa wato ina gajartawa a cikin al'ukhrayeni na biyun ƙarshe. wa ma alu mattabaitu bihi min salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba na sallallahu alaihi wasallam ba na takaitawa daga abin da yi koyi da shi na sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Sai ya ce. Za ka zannu bika wannan shi ne zato gare ka au ka zanni bika Ya ce wannan shi wannan zato na gare ka na'am eh, ya karyata yan kufa mm. a ah, ya karyata ya karyata shaidar su mana ai kaga bai cire sa'ad ba mm. ba san yake ce sunna ba eh kawai ya tabbatar da cikin da ya ce annabi ga haka annabi mm, to an sanar da su yanzu a'a annabi wai ne ya kawo su karar bai iya sallah ba ne haka suka kawo karar su hatta fi sala da hmm. iya ba amma wato ya shi ai shi sa raddin sa yace inni la inni la usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai dai la'alla cewa ma akhrimu dinnan inni la arkudu fil ulayni wa ahdifu fil ukhrayni la'alla wato sun yi shakwa ne ta a tsawaitawa ɗaya mm. mm. mm. eh, ba a karbi shakawa eh eh mm-hmm. ah. la yuhsinu an yusalli eh to aiki ne, menene adamul ihsan me menene rashin iya sallah zai iya ɗaukar musamman wajen amsarsa da ya ambaci matsalar yanayin kira'a tsawaita kira'a ai bai faɗi takbir ba ba cewa suke baya kambara ba ko wani abu eh, eh. yanzu kaga kamar kamar imran ibn al-husayn ne wata ran da ya salla bayan sayyidina ali radiyallahu anhu ya ji shi a kowane tsagowa da sunkuyawa yana yana kabbara sai ce wannan ya tuna mun sallar muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya nuna kan cewar Kabbaran ce ake bari ba a yin ta wani hmm? ɗaya daga cikin hujjojin shafi'i ga ahalul madina ga amal ahalul madina cewa mutanen madina har sun manta da wannan shi ya ma da sai da da umar ibn Abdulaziz aziz ya zo yana yin wannan sallar aka ce abu huraira ma shi ma ya faɗa ya ce wannan ita ce sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kafa hujja ga malikiya cewa kuna cewa amal ahalul madina gashi yan tabi'ai ne har an manta da yanda ake kai imamu shafi'i hadari ne wato muslim ba a yi masa hidimar da ake ma bukari ba don yawanci irin waɗannan riwaya ɗin wato da abin da zai in kana so ke maganin ka ta ɗaukan su da itimal da kardado ke jan uturuk tare riwayoyi shi shika Na amma ci gaba na yi mana نعم قال حدثنا ابن بشير ام مسار نعم انا عبد الملك اه انا آه، كيكيني داوود ابن رجع آه، آه، نعم ابو كريم نعم ابن بشير نعم ان مسار دقى مسار ابن كدام انا عبد الملك دقى عبد الملك ابن عمير وابي عون دقى ابو عون عن جابر بن سمرة دقى جابر بن سمرة ابو عون ابو عون عبد الله بن عون نيكو جعفر ابن عون muhammad ibn aun eh, abu aun eh? eh. din gaskiya ba zan yi takalidin ka ba aina <laughs> ne daga app ne kuke yi daga google kenan wani mai da google kenan نعم أبو عون الثقفي سكتشي محمد ابن عبيد الله محمد ابن عبيد الله أبو عون الثقفي الكوفي الاعظم ثقة من الرابعة نعم bi hadisihim da ma'anan hadisin su wazada wazada ya kara sai ya ce yanzu wato a larabawa bararo yan larabawa wato kauyawan bararo su ne za su koya mun sallah <laughs> su da su ma ya ce musu al'arabu a ashaddu kufran wa nifaqan wa Allah alla Hudu da ma anzala Allah su da Allah ya musu shaida da jahilci <laughs> na'am wa eh kufa ne o oh, wai su a arab ne to su a yi mazaunan kufa da suka zo da yawanci ba laraba ba ƙabilun laraba ba ne na daji suka zo <laughs> waɗanda suke waɗanda suke ba larabawan ba kenan ko wanda suke mazauna wajen amma ai akwai kasan akwai ƙabilu su bakar ibn wa'il banu tamim duk a cikin har yanzu ba akwai diyar bakar ba hmm. hmm? bakar ibn wa'il a iraq suke na'am قال حدثنا داوود بن رشيد نعم قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم يعني نفن ابن مسلم القرشي مولاهم عن سعيد دقى سعيد وهو ابن عبد العزيز شين ابن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس دقى عطية بن قيس عن قزعة دقى قزعة عن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري قال يتشي لقد كانت صلاة الظهر تقام صلى أظهر تاكسا شيء wato ana tayar da sallah fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'i sai wato mai zuwa ya tafi zuwa baqi'a fa yaqdi hajatahu ya je yayi tsugunansa wato ya biyan bukata yayi tsugunu kuma ya tawabba sannan yayi alwala sannan ya zo alhali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana raka a farko saboda yadda yake tsawaita ta kunga kuma dai nisan baki a da masallacin hmm, kunga nisan baki a da masallacin to an ce tsawaitawar domin a wato waɗanda suka zo daga baya su samu shiga sallah don har ana cewa annabtallallahu sallallahu alaihi wasallam yana ruku idan ya ji ɗaukewar takun ƙafar. masu shigowa masallaci na'am sannan sai ya dago sannan sai ya dago a sannan sai ya tafi ruku na'am ala wa hadana muhammad ibn hajim na'am ala hadana abdurrahman ibn mahdi na'am an muawiya ibn salih daga muawiya ibn salih an rabi'a daga rabi'a qala yace haddathani qaz'a حدثني قزعة يا زنتا من حديثي قال يشي أتيت أبا سعيد الخدري نازو وجن أبو سعيد الخدري وهو مكثور عليه وهو مكثور عليه الهالي متاني سنشك وجنسا falamma tafarraqa an-nasu anhu yayin da mutane suka dare kowa ya kama gabansa aka rabu da shi sai na ce inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu ni ba zan tambaye ka akan abin da waɗannan suke maka tambaya ba qultu sai na ce as'aluka an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zan tambaye ka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne fa qala sai ya ce malaka fi zaka min khair a malaka fi zaka min khair ai innaka la tastati'u ba kada ba za ka iya wato ba za ka wai la tastati'u al bi mithli la tastati'u al-ityana bi mithliha li tuliha wa kamali khushu'iha wa in takallafta dhalika shaqqa 'alayka wa lam tahsulhu fatakulu fatakunu qad 'alimta as-sunna wa wato baka da wani abu fa na alheri da zaka samu a cikin wannan <laughs> sai ya sake maimaita masa sai ya ce kanan salatu zuhri tuqamu an sallar azhar an kasance ana tayar da ita fayantaliqu ahaduna ila al-baqi' sai dayan mu ya tafi baqi' fayaqdi hajatahu sai ya biya bukatar sa ta tsuguno thumma ya'ti ahlihi sannan yazo gidan sannan yazo gidansu iyal wajen iyalinsa thumma yayi alwala sannan ya dawo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi rak'atil ula alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raka'a ta farko gashi ne yawanci duk hadisan akan tsawaita qira'a ne kal shakakan nasu fi kulli shay'in hatta fi salah hmm, wallahi ma yuhsinu salah kal shakakan nasu fi kulli shay'in hatta fi salah wannan kuma suka ce a faƙalu wallahi ma yi husinu sala a cikin sunanin na sa'i filku brakina la yi husinu an yi salliya ni a halal kufa musnadu sarraj in ni la'ar kudu hun wulaye to su hannuka allahunmu bi hamdika na shaɗu an la'ila ila'anta na safiru ko na tubu